الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin alhakul mubin yin ba shi ta yin taci nan yin taci alhadisu sadisu wa tis'un hadisiyan 96 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ba abi hurairah ce tuje da gani biyun ga tuce ce ce annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam ga idza qama ahadukum min majlisihi daga annabi ne daga banu shebu sun maraja a ilai wuce ashe babbe tun fawwa haku biyu zanen gaji cancanta ga rawa muslim alhadisu sabi uwa tis'un hadisi 97 an abi hurairata daga ba abi hurairar radiyallahu hannu sai tujeran mai kala ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuciye tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi idza arada an ya min al majalisi. ani bige wa gan wanakin daga so ma na balun so mi shina qala wa jo subhanaka allahumma ya ta tu tabbatu ya wa allah wa bi hamdika be wayi ashhadu an la ilaha illa anta min jirki hada zai da ta bi gaske na sai allah astaghfiruka me ba fara don wa tu bile kamar youtuber ba wai sayyun rawahu abu daud الحديث الخامس والتسعون حديث الحديث الثامن والتسعون حديث 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليأكل إذا قد تشمي نيبن قال الحمد لله يبقى تبتي الله وليكن لو أخوه يجوم قال أو صاحبه كما يو قال يرحمك الله كم تشوف fa'ida ƙala lahu yarhamuka Allah nga ga gan sai ci guyo ma falle ko daga jo ga yadi kum Allah sai ci we ba wa yusdihu balak sai ci mutalama reji zu rawahu al-bukhari al-hadithu at-tasi wa tisun hadithi 99 an aisha radhiyallahu anha qalat inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n jù jí tawil wọ́n jù bẹ̀ẹ̀ tọ́ ya sáṣe ń zanyi oṣì yamsahu bí yẹ díje liyum na wọ́n jẹ́ gbogbo àlò láti ko yẹ kúnná aláwọ̀ marabin náà aláwọ̀ ètò ní jàǹlì ta jìjì náà azibil ba'asa abatan da ke abu washfi wagajin aláwọ̀ jigun ta zannan أنت الشافي وغيرتني لا قلت هذا نو لا شفاء إلا شفاءك يقول صندور ودبا سيو سكو شفاء الله يقادر ساق من يقول صانا وعلو باتن دور وغانا رواه البخاري الحديث المئة حديث نيشي سنشي عن عبد الله بن عباس دباب لابن عباس رضي الله عنهما سيتو جنان بي داعي ذاقو بابا قال قال رسول الله a cikin ce a cikin sallah sallan gam man ada maridon dan ga la ziya lo ba zai wo mana lam ya yahdur ajaluhu lokacin ya jeli ba wuce na labiya fa qala indahu sab'a mirarin mujaga ita ba wuce na wo mana hazu gutu abagan as'alullah alazima ne ba da tuyi cinan wacce ne rabbal arshi alazimi yacin ala arshi na wacce an yashfiyaka tuyi ciya wa lafiya wa ga addu'a na bayu illa afa wallahu min zalikal marad sai shiga zahunci sagun daga batan wucin sahihun rawawu abu daud alhadisu sadisu wa tis'un an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم النبي صلى gan عليه وسلم a اذا min احدكم من مجلسه اذا كان دغان بني فيدوشينا sun maraja a ilayi wuce ashe babbe-babbe fawwa haku bihi wudi cancanta biyoyi gan rawa muslim ale ba kin ba maki ajan gan asa kun asa ba abu tashi eh ta ka sun no babu amangole to sun gan ti wale gan e za a shishi wa fedu wa gbaji gaya za a kila lakun ta fasa majalisi fasa ku ya sagi lahu lakun amma ya ke a bago a ne gari zaje ga annaki ko a yi zanen shiga da ba ga ya za ta abu ne ga wa da dangwajin a kasu nuba ba nawa ne ngwanyar zuwa respect yadda marunci alhadisu sabi wacce su hadisu yan 97 an abi hurairata daga ba abi hurairata radiyallahu anhu ce tu jere mi qala ga kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam tu ce ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam afi idza arada an yakuma min al majlisi nga wa ga wani daga majaliso qala wa subhanaka allahumma ita tu tabatu ya wuce ci ya wa allah wa bihamdika bai gwayewayi ashhadu an la ilaha illa anta mijirki hadi zai zaji buta da gaske na sai allah astaghfiruka me ba fara doyi wa su asubu ilaika me jitu ba me bawe sayyun rawahu abu dawud wa le ga hadisin hadisin na wala ga kafaratul majlis ga dana wa ga ne kin dana e da e bo makanta bo e ne kin wazi ba bo e ne kin har kan ngole ko ga ne ki ba wato jike wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa gaji wa annan soji ebone ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga dono ran eh ran ci ga annabi nan ga ba fatiha salati fati a dage ba fatiha salati fati ga fatiha liman ga yi sauki ni go ga ne to kawai to kawai to bandano to ba ni go ga ne to gan wa khairul hadi hadi muhammadi ba wani da alkhairi gana mu ba wa nabi muhammadu e bona bani e da e ga lo masallaci ga wa annal masajida lillahi fala tadu ma allahi ahada alal mawji wa annal masajida lillahi ga nabi wa ka ga ye na ke kafi ne la goro la ga ja na tsa nabi wune la ja ya in ga a abe jikiyo abe lazo ko

da sauransu wallahu ala al hadithu samin wa tisu an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam idza atasa ahadukum idza mini buga cici falyakun gajun ga alhamdulillah ba ta tabbata ya allah waliyakun lahu aku aw sahibu ye jiu ko be yu mangungan yarhamuka Allah sai ci guyo fa idza qala lahu magagun ga yarhamuka Allah su ku guyo ma falyakul to ga yadikum Allah sai ci we ba wa yuslihu balakum mula lamare yutazu rawahu al-bukhari a shawale ga ran go ci ga cici ran ci ga ci eh tim nga barika unji barika yi ba wa ali muhammadu ali zanu ci ga ci ci he ci ga excuse me e kun da ingila <laughs> eh ngol ujige da ga ci ci excuse me giyo eh le ga dan ci man mi ga ci e eh, ci sorry unji sorry nga ikiyo nga ne bi ga e da ga ci ci nga ga alhamdulillah hmm? wato ne magashi wa ci ga alhamdulillah lazo ya yarhamukallah a magayar hamukan Allah ga suko ga giyo ya di kun Allah wa yusri balakum Allah wa alam ni ga gaskiya al-ilmu da Allah Allah wa alam bi sawabu ila il marji wal ma'qud ga dole mi be ne. ya ga gimi ga mi ce eh? ni ga ta eh, no problem dai insha Allah mutu a gimin shi gaji damuwa mu kun gane ko a kashi i ni ga ga miki amma gani daga eh so eh no problem ka e ga gimi ga miki ya ni ga ga kiyo ni ga ga ye ba ga ke yi baba miki sun ga ga ne ji gane ko sani bɛ gɛrɛ gan waa yi baba mi ala dole mi lɛ je yanni na ila k'a fi tu subahani kala fi a fi baasi kɛ ba ee n ti a da si n bɔ mi n ka si n bɔ bɛ jesu n wale n ka jije n ti fi nuwɔ ee n ti jaari kan dɔ ti n le ala mi dɛn o zoro bɛ yan fa bi na alhadi sitaasi wa ti fu. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي a zo ba'd ahlihi ufe batsari ya sashi yan zanyoji yamsahu bi yadi lumna wa yaqul wajin fe lagwagwa luzu jajiga allahumma rabbin nas allahu ya tuna jali ta za hanji jinan azhibul ba'd wagaji wa batan wa bayi abatan lada ishfi so ko saugu an ta shafi waga ya tunai salita iguno la shifa illa shifa uka egun sandoro da ba sai egun sai su ko shifa Allah ya gadiru sakaman egun sana wa lubatan doro gwa su gusa guna rawawu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gobe wa ne ga hadis ne laugan ke misali bai tanzanin ogogwa lutau kashi fa ba da Allahumma rabbin Allahumma rabbin nas أذي بالبعث واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما نقولي ندمنا أدوانا عن صلى الله عليه وسلم واجه في باع nce ji nce laba ka tsariya jama'in eluji gangani bi ya luji na rawawu al-bukhari nole na make kan cinye jan na makan asibiti ruwa wadda fahimta ko a dai ji cibiya A koma ke da jiti bebe zaɓe ke ci ya neman kata hango ya hud alhadi sulmi a hadis ne shi ta shi an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala da. annabi sallallahu alaihi wasallam ga man adama ridan an ga Allah ya Allah ba nan wa ma'ana lam yahdur ajaluhu na lokacin ajali bi'an faƙala inda wasu a mirarin in ci aga yi ta zama cewa da zubuta ba ga as'alullah al'azima ne ba duwa da tuyi na wacce ne rabba la'arshi al'azimi da tun yi al'arashi na wacce nan an ya shafiye ka saku sawagu wa ga aduwa na ba illa afa wallahu min zalikal marad sako ga zanen sagun daga batan wucin sahihun rawawu abu dawud subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu